wani masanin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya wato alhaji muhammad shani ya ce ya kamata shugaban muhammadu buhari ya faɗaɗa batun na yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa kan wasu al'amuran da suka shafi batun ɗaukar ma'aikata na ba da kwangila a ma'aikatu da ma wasu kwatutuwan da suka shafi 'yan najeriya Alhaji Shani ya dai bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan rediyon murya Amurka a garin Maiduguri wanda ya ce batun cin hanci da rashawa ya zama babban annoba a ƙasar nan kuma dole ne in najeriya su bada tasu gudumawa wajen taimakawa shugaba muhammadu buhari don yakar batun cin hanci da rashawan cin hanci da rashawa almuba ce wanda mun riga mun san ta cinye ƙasar nan zan ba wa kanmu laifi mun san matsala da shugaban ƙasa ya shigo ƙasar nan mulki a lokacin da ya shigo cin hanci da rashawa ya rufe ƙasar nan wanda in muka rufe muka ce ba mu sani ba mu taimaka masa ba amma fa aikin yana da yawa aikin ya fi karfin mutum daya in kaga cin hanci har yanzu inda aka fara ana magana ne a waɗanda suka ɗauki fiskal kuɗaɗe ana magana kuɗaɗe ne kawai amma in ka duba ai ita cin hanci da nashawa a Najeriya tana hanyoyi da yawa menene menene ake nufi cin hanci da nashawa ne ka biya ma kanka buri ta hanyar da bai cancanta ba to ko kuma ka biya wa wani dan uwanka buri ta hanyar da bai cancanta ba Alhaji Shani ya ce har yanzu akwai wata tuwon cin hanci da rashawa wanda akan yi su ta wajen ɗaukar ma'aikata da dai wasu harkokin gwamnati wanda har yanzu ba a taɓo su ba. Akwai cin hanci da nashawa wanda za a yi shi wajen ɗaukar ma'aikata. Akwai cin hanci eh, da nashawa wanda za a yi a wajen promotion na wajen aiki. Kaga duk wannan ba a taɓo su tukuna ba. To kuma suna da illa menene illan su kamar mu taba kamar wajen daukan aiki in har ba za a bude daukan aiki a cire son rayi a ciki ba kaga maganar fighting insecurity da ake ma ba ta kwanta ba saboda in kai ba dan waina ba ba za ka samu aiki a inda wai yana da kyau ba ko kuma ka samu aiki ma ya zama kawala na ga muna da aiki a gaban mu da yawa ya fito da whistle blowing whistle blowing gradually kamar abin ta fara mutuwa me yasa zai mutu bai kamata ya mutu ba inda na ga muna da laifi kenan muhimmin ma ta wajen central bank alhaji muhammad shanin ya kuma zargi babban bankin nigeria da rashin karfafa yakan cin hanci da rashawa mutanen central bank kuskure da suka samu shine inda gaske ne in za su ce da gaske ne emefiele yana cin yana gaske da gaske yana tare da da buhari ai sanusi lami da sanusi maganar fighting corruption ne kowa ya sani ya kawo masa miskila ta zaman sa office ya yi maganar cin hanci da nashawa ya ce akwai dala biliyan ashirin ta bace ba a san inda take ba tun daga ranar sanusi bai sake jin daɗin kujera office ba har ya fita a lokacin da ba shire me yasa su da suke ciki yanzu ba za su ɗauka a indiya ya ajiye su fara da shi ba ta yaya wacce maganar ta mutu in suka ce suna tare da wannan gwamnatin su dora a inda sanusi ya ajiye ko kuma su karya tashi cewa bai gaskiya ba yau in aka gaya maka jimlar kuɗi da aka cire a isho din an kuburoyin ko ita cbn ba za su iya gaya maka cewa eh lalle lalle sun tsaya an yi wani abin yadda kamata da ba haka shinkafa ba haka take ba alhaji muhammad hashe shani kenan wani masanin tattalin arzikin kasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya ke tsokaci game da matsalan cin hanci da rashawa da ma batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya